This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Dubban masu zanga-zanga ciki har da masu adawa da tsarin jari hujja da 'yan rajin zaman lafiya da 'yan rajin rayuwa ba hukuma. duk sun haɗu a jiya asabar a gandun shakatawan nan da ke yankin tsaunukan jamus a gabanin babban taron kwanaki biyu na ƙasashe bakwai masu manyan masana'antu waɗanda ke bin tsarin dimokuraɗiyya an samu aron gama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a garin garmish fartakin inda aka girke jami'an tsaro kimanin dubu ashirin waɗanda suka sha ƙarfin masu zanga-zanga kimanin dubu hudu zuwa dubu biyar don su mararci shugabannin ƙasashe a yau ɗinnin lahadi shugabar jamus angela merkel za ta marabci shugabannin kasashen amurka da burtaniya da japan da faransa da italiya da kuma wakilan kungiyar tarayyar turai eu don tattaunawar da ake kyautata zaton za ta fi mai da karfi ne kan matsalar kuɗi da ƙasar girka ke fuskanta da ta'addanci da rikicin ukraine da gabas ta tsakiya da barkewar cututtuka da kuma sauyin yanayi zai kasance karan na biyu da aka yi wannan taron ba tare da rasha ba wacce aka hana ta halartar taron a bara bayan da ta haɗe tsibirin crimea na ƙasar ukraine saɓanin fitar da ɗan takarar apc na kakakin majalisar wakilai cikin wata 'yar takaddama yunkurin jam'iyyar na cimma irin wannan jituwar a zaben shugaban majalisar dattawa na fuskantar cikas gabanin zaben shugabannin majalisar tarayyar najeriya da za a yi ranar talata Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya. ba kamar yadda jam'iyyar apc ta yi nasarar gudanar da zaben wanda zai mata takarar kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ba wata tawagar 'yan majalisar dattawa sittin da biyar sun ce a su su shiga zauren majalisar ranar talata yan allah ya kai mu su zaɓi shugaban nasu sanata ahmed sani yarima daga arewa maso yamma na kan gaba a dattawan akwai wa'ansu shugabannin jam'iyya wa'anda suke ganin ya kamata abin da aka saba a cikin tsohon jam'iyyar da allah subhanahu ta'ala ya samu kayar pdp suna son a dawo da irin wannan tsari na tilas shugabanni a majalisa mu kuma mun san cewa Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu don haka mun haɗu da mutanenmu su biyar da mutane biyar waɗanda suke son wani ya tsaya takara mun ce a shirye muke domin jam'iyyar ta samu haɗin kai a zo a yi zaɓe irin wanda tsarin mulkin Najeriya da kuma dokar zaɓe ta yadda da shi irin wanda ake ko ina eh, saboda mu mun tsaya a haka za insha Allah sanata dan Juma Goje daga arewa maso gabas na mara baya ga matsayar a bi tsarin mulki kuma shi kansa mai girma shugaban kasa abin da ke so kenan shi yasa ya ce bai tilasta kowa ba yanzu dai za a yi zaben shugaban dattawan ne tsakanin sanata bukola saraki da sanata ahmed lawan nasiru adamali kamarar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru kutsen miliyoyin fayil-fayil na ma'aikatan amurka da kuma zargin cewa da yiwuwar daga kasar china aka kaddamar da kutsen zai sa batun tsaron yanar intanet ya zama maudu'i na sama a taron da za a yi tsakanin amurka da china a wani lokaci zuwa ƙarshen wannan watan bisa ga wasu rahotanni ranar alhamis ce dai gwamnatin obama ta bayyana cewa an kutsa cikin kwamfutocin sashen harkokin ma'aikata kuma da yiwuwar an saci bayanai game da ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen miliyan hudu tsofaffi da na yanzu jiya juma'a mai magana da yawun fadar white house josh arnes ya ce masu bincike na sane da barazanar da ke fitowa daga china to sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china hong Lee ya bayyana zargin da maganar banza ya ce ai ita kanta canar ma na fuskantar wannan harin na yanar intanet to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen Yaman da gwamnatin ƙasar mai gudun hijira wadda duniya ta amince da halarcinta ranar 14 ga wannan wata na Yuni a birnin Geneva. mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ne ya bayyana ranar tattaunawar a jiya asabar da cewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mu ya yi maraba da wannan cimma amincewar da aka yi tsakanin shugaba abdulrabbu mansur hadi da 'yan tawayen hutsi waɗanda ke da iko da sana babban birnin ƙasar a baya an ɗage wata tattaunawar zaman lafiyar da aka tsaida ƙarshen watan jiya danyi bayan da gwamnati da wasu masu ruwa da tsaki suka buƙaci ƙarin lokaci don shirya ma tattaunawar kakakin ya kuma ce mr ban ya buƙaci ɓangarorin biyu da su sake amincewa da wata yarjejeniyar tsakaita wuta saboda dalilai na jin kai kwatankwacin ta watan jiya wadda ta ba da damar raba kayayyakin bukata ga dubban farar hula waɗanda suka rasa na yi a wannan rikicin tun da farko a jiya asabar ɗin jami'ai a saudiya sun ce an yi amfani da wani makami kirar amurka na tarwatsa makami mai linzami wajen tarwatsa wani makami mai linzamin da aka cillo daga yemen zuwa kusa da birnin hamis moshsite yau lahadi ne ake zaben shugaban ƙasa a turkiya wanda shine zaben da aka fi kankan ciki cikin shekaru da dama inda shugaba eh, recep tayyip erdogan ke neman wani ma'adin don ya sami damar yin gagarumin canje-canje ga kundin tsarin mulkin kasar an shiga zaman ɗarɗar mai tsanani a turkiyya a jiya asabar bayan da mafusatan kurɗawa masu zanga-zanga suka buƙaci a yi cikakken bincike kan wani harin bom da ake kyautata zaton an kai ne a wani wurin gangamin siyasa gabanin wannan zaɓe mai sarƙaƙiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin muna da rahoto kan ranar yara ta duniya. Jihar Kebbi ta kashe rabin biliyan wajen sayo littattafai ga makarantun firamare da na sakandare da suke jihar. Malamai jihar Kaduna sun shawarci sabbin gwamnatoci musamman ta jihar irin matakai da suke gani za su inganta harkokin ilimi. Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A zamanin muna yara 27 ga watan biyar rana ce muhimmiya. A lokacin ban ma san cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe ranar tun kamin ma Najeriya ta samu 'yancin kai. Duk da haka, na yi imanin cewa yara suna ɗokin ganin wannan rana. Ban san ko ranar tana da tasiri yau kamar yadda take a zamanin da muke makaranta ba. Duk da haka wannan shekara kamar sauran shekaru an yi wannan biki. A jihar Katsina, daraktan harkokin mulki a sashin kula da ilimin ɗiya mata da cigaban matasa Alhaji Shehu Balarimi ya yi bayani kan muhimmancin wannan rana a tattauna da suka yi da zaharaddin sani funtuwa. Tasirin abun shine kana gani yanzu kamar duk yaran nan da kake gani a nan kaga suna cikin farin ciki. Kalla ko ba komi kaga wannan zai motivate ɗinsu zai kara musu kwarin gwiwa za san kuma cewa an damu da su gwamnatoci sun damu da su musamman yadda duka wannan biki ne wanda ake yi duk faɗin duniya to wane ja hankali kake da shi ga su waɗannan yara sako na ga waɗannan yara musamman shine kan maganar su mai da hankali ga karatun su su guji fadace-fadace ta'addanci da shaye-shaye ya kasance sun tattara hankalin su mai da shi wurin karatu hidimar karatun su to ko akwai wani kira da kake da shi ga musamman ɗalibai mata kira na ga ɗalibai matsayin mata bai wuce na cewa lallai su dage su mai da hankali ga karatunsu musamman shi ma in ka kalli yadda gwamnatin jihar katsina ta kirkiro wannan ma'aikata ta department of girl child education and child development su nuna wasu su sa karatu a gaba su tabbatar ta an cimma burin akwai wani sako daga ga wasu iyaye na waɗannan yara eh sako na ga iyaye lallai su kula da tarbiyyar ƴaƴansu don haƙƙin tarbiyyar kula da tarbiyyar yara yana hannun iyayensu idan iyaye sun ba da goyon baya sun ba ƴaƴansu tarbiyya to lallai za a samu al'umma ta gari da haka lallai wannan ba sakon da ya wuce na lallai iyaye su kula kwarai da ƴaƴansu da tarbiyyar su san inda suka shiga da wa suke mu'amala ina suka je mi aka yi Yusuf Aliyu Kankara shine sakataren ilimi na karamar hukumar Kankara shi ma a lokacin wannan biki na yara 'yan makaranta ya yi nashi karin bayanin kamar haka a duk kowace shekara akan tara yara da 'yan firamare da 'yan junior da senior secondary school domin a yi murnar ranar da su kamar yadda UNICEF ta bada kuma wannan rana ce ta mai muhimmanci saboda za ka ga cewa ran nan yara ko baya cikin faretin da abubuwan da ake yana murna kuma ka san ba abin da yaro yake sha'awa irin wata rana a tashi kawai tashi gaba ya a makaranta ita ba asabar ita ba lahadi ba to zaka ga suna ta tsalle tsalle suna munna sannan kuma wannan faretin akwai abubuwa da yawa kamar mu a lokacin gamen mu bayan wannan sukan yi irin dramomi irin nan wasanni kanana wanda ke gwada muhimmancin ilimi sakatare kana ganin wannan rana da ake ware ma yara tana ƙara kawo ne buɗin kwakwalwa a gare su sosai mana in ka lura wasu zaka ga sun zo sun yi wasu bayanai bayanin nan da suke yara suna suna ana ba su abubuwa suna rikewa ga yaron kamar shi yana ƙara da buɗe kwakwalwa sosai tunda bayan wannan ma har dubet ma har ma a can makarantu ana yi ana sa su ga gasa ta kacici ci saboda ka ga yana bunƙasa ilimin su yana ƙara su dama an ce irin duk yaro karatu bai sa shi ya zama complete sai yayi dan motsa motsin jiki malam muntar isa malami ne a makarantar primary ta gida da ke katsina yayi bayanin mahimmancin wannan rana wannan rana tana tana da tasiri matuka na saboda tana ƙara ƙarfin gwiwa ga yara yara suna jin daɗi kwarai da gaske kuma ya kamata gwamnati ta ƙara ma wannan biki kai ta ƙara ɗaukaka shi ta ƙara baza musamman ma da yake duniya ce ake gudanar da shi domin yana taimaka ma yara kwarai da gaske an kira da yara da su rinka zuwa makaranta da wuri da kuma su rinka mai da hankali wajen kawar da faɗace-faɗace da dai sata ansa a azuwa ya kalli shi eh, gaskiya wannan jawabi ne mai amfani kwarai kwarai da gaske domin idan yara za su mai da hankali su je makaranta kuma su mai da hankalin su abinda malaman suke koyar da su magana sata ansa bata taso ba domin mu mugo dabi'a ce ma a koya ma yaro ya koyi sata ansa baya da amfani amma ka dage abinda baka iya ba ko da faɗuwa kai to wannan faɗo kuskure ne sai a je a gyara shi ya fi a ce sata kai dan aji uku da ke makarantar firamare ta gida da ke katsina a tattaunawa da shi yayi bayani kamar haka ya sunanka Umar Muhammad. Daga baki. Umar Muhammad. To gashi a wajen wannan taro na ranar yara a yi kira gare ku da ku rinka zuwa makaranta kuma ku kaurace masa ta ansa gaskiya ba mu ta ansa amma dai muna zuwa makaranta sosai to wani sako gare ka ga sauran abokanka yara yan makaranta su dinga zuwa makaranta cikin lokaci ke kuma sunan Aisha ga gashi yau ne ranar yara ko wani farin ciki da ke ji kuwa ni ina jin farin ciki to an yi kira gare ku da ku rinka zuwa makaranta da wuri kuma ku ne na sata ansa wajen jaraba me zaki ce dangane da haka muna zuwa makaranta muna zuwa da wuri. Wani sabo kike da shiga sauran yara 'yan uwanki 'yan makaranta? Muna fatan su dinga zuwa makaranta da wuri su dinga su bar sata an sa a makaranta su dinga zuwa makaranta. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Gwamnatin jihar Kebbi wacce dududu sati ɗaya kenan da sauka kan mulki ta kashe rabin biliyan ɗaya wajen sayan littattafai ga makarantun sakandare da na firamare a jihar. Gwamnan jihar wadda ya bar gado Sa'idu na samu ɗakin gari ne ya bayyana haka a bikin raba littattafan. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad ta aiko mana. A ƙoƙarin da take yi na bunƙasa harkokin ilimi, gwamnatin jihar Kebbi Najeriya ta samar da littafin karatu sama da dubu hudu da hamsin da uku domin amfani a makarantun sakandare da ke faɗin jihar Kebbi. da yake raba littafan gwamna sa'idu usman na samu ɗakin gari wanda sakataren gwamnati ya wakilta alhaji rabiu kamba ya ce an samar da littafan ne domin magance karancin littafan karatu waton textbooks da ke fuskantar bangaren ilimi ya ce an kashe sama da naira miliyan 500 wajen sawo littafin wanda ya shafi fannoni ilimi goma sha hudu yayin da littafin kimani dubu ɗari uku a fannonin ilimi tara na manyan makarantun sakandare ne alhaji said usman na sama ɗakin gari ya bayyana cewa gwamnatin jihar kebbi na ci gaba da biyan kuɗin rajistar ɗaukan jarabawa kammala karatun babbar sakandare da hukumar jarabawa neko ke gudanarwa ya kara da cewa gwamnatin jihar kebbi ta aiwatar da dukkan shawarwarin da kwamitin ilimi na farfesa tahiru jega ya jagoranta gwamnan ya bayyana cewa gwamnatin jihar kebbi bata tsaya ga biyan kuɗin rajistar ɗalibai da ke manyan makarantu da ke gaba da sakandare kawai ba tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2010 ta ɗauki malamai 3,000 haka kuma a kwanan baya ta ɗauki malamai 500 alhaji saidu usman na samu ɗakin gari ya ce jihar kebbi na da yawan makarantun firamare 1,721 ƙananan makarantun sakandare 279 da manyan makarantun sakandare 179 da yawan ɗalibai sama da 861. bayan kammala bikin raba littafan ne na sadu da kwamishinan ilimi na jihar kebbi alhaji sani aliyu tela ga abin da yake cewa assalamu alaikum ba ma raba littafan ba tukuna abin da ja hankalinmu na san littattafai ɗin kayan raba su mun yi wannan nazari ne bisa ga irin sakamako da ake samu na jaraba ƙasa kamar irin waye nekon da naftef muka cewa sakamakon da ake samu a halin yanzu ba irin wanda ake bukata ba ne cikin shawarar da muka yi shi ne muka ga cewa yana da kyau mu kira wanda abin ya shafa mu yi shawarwari muka cewa mun kai karshe ga afko wannan abin kuma nan ne aka ba mu shawarar cewa yana da kyau mu tafai na zamani domin raba dalibai idan aka yi haka insha Allahu wannan karancin sakamako da ake samu za ya kawo za a ci gaba da samun nasara mai kyau ga waɗannan jarabobin da na faɗa a sama so wannan shine dalilin da jawo hankalinmu muka so wannan littattafai din muka yi bukin bayar da su a satin da gabata ba littattafai kawai muka raba ba amma dai su an yi littattafai din wanda muka yi bukin bayarwa a shekarun jiya tare da wasu a ma'aikatar ilimi kawai na wato ministry of education mun ba da kimanin 453 da 533 a gefen kuma eh, ma'aikatar ilimi ta wa kimiyya da kere-kere na ma akwai littattafai na kimanin miliyan 530 da 114 da 675 ba nan kadai ba mun sayi kayayyaki na harkar gwaje-gwaje ta kimiyya wato laboratory equipment na kimanin su kuma naira miliyan 265 da 809 da kimanin 185 da kobo 30 bayan haka nan mun sayi ali na rubutu shi ma kimanin wajen katon fiye da 30 a kimanin kudi fiye da naira miliyan 35 gefen kuma makaranta game-game waton uve na ma mun kayayyaki na kimanin naira miliyan 254 da 1979 su wannan suna ga cikin kayakin da muka sayi muka raba a wayannan wurare din domin haɓaka ilmi a jihar kebbi wane kira za ka yi da shugabannin makarantu da malamai na tabbatar da ganin cewa an yi amfani da littafin kamar yadda ya kamata so abin da zan kira ga shugabannin makarantu da su ɗalibai cewa shine su yi aiki ta yadda ake ya kamata da waɗannan kayayyaki da aka kashe makudan kuɗi domin haɓaka ilimin jihar kebbi kusan dukkan ɓangararru na ma'aikata na jihar kebbi kila in ka ɗebe aikin hanya yana da ya ka samu irin ainihin inda aka kashe waɗannan makudan kuɗin su wannan ba komi ba ne illa domin neman haɓaka ilimin jihar. maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Ganin sabbin gwamnatoci a kusan duk faɗin Najeriya sun kama aiki makon jiya, 'yan Najeriya suna ta ba da shawarwari ga abin da ya kamata a yi musamman a fannin ilimi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya tuntubi wasu malaman makarantu a jihar Kaduna domin jin irin nasu shawarwari ga sabbin shugabanni musamman a jihar game da harkar ilimi. Sunana Musa Ji mai komo. Shawaran za mu ba ma gwamnati mai shigowa game da fannin ilimi. In mun duba yanayin yadda ilimi yake yanzu yawancin makarantun ma sun lalace ba wuraren zama wasu ma yaran suna zama ruwan sama in ya zo sai dai su koma gefe guda a ɗan tsaya sai bayan an gama ruwan kafin su dawo a ci gaba da aji saboda haka za mu ba ma gwamnati shawara a fannoni daban-daban na ɗaya dai a gyara wuraren koyarwan saboda a samu kyakkyawan gurin koyi saboda yaran su fahimci abin da ake koya musu kuma malamai da ke koyarwa su kuma su sami kyakkyawan wurin eh, wurin koyarwa saboda su yi koyi da kyau bayan haka kuma ya kamata a duba su ma malamai saboda mun duba wasu malamai suna fitowa daga wurare masu nisa ba su ma da abin hawa so a wannan fannin za mu buƙaci gwamnati su gina musu wuraren zama a kusa da makarantar wanda za su zauna sannan kuma a taimaka ma malamai a gyara albashinsu saboda su sami kyakkyawan guri su sami kyakkyawan yanayi na yin koyarwa ba sai sun sake tafiya suna zuwa wasu wuraren aiki ba saboda mun duba yanzu nan yawancin malamai suna barin koyarwa suna komawa aikin polis aikin ɗan sanda suna tafiya wasu ayyuka daban-daban wanda ya kamata su zauna su yi aikinsu na koyarwa domin abin da suka koya kenan muna yi ma wannan gwamnati kyakkyawan fata allah ya sa su iya aiwatar da alkawuran da suka yi gami da fannin eh, ilimi a wannan ƙasa da jihar mu na kaduna allah kuma ya taimake su sunana tabita kasa to shawara na ga wannan gwamnatin shine ta fannin ilimi yadda za a yi a samu cin gaba wato a taimaki yara akwai wasu yara da ba su da kwakwalwan na makaranta to muna da makarantu na koyar da sana'o'i na hannu sai a tura irin yaran nan wurin nan sannan wa'annan da kuma an ga cewa suna da kwazon za su iya karatu in aka gwada su aka ga za su iya sai a tura su zuwa makarantu nan don su samu koyarwa sannan malamai ya kamata su ma a dubi kokarinsu a rika taimakonsu ta kamar fannin albashinsu ya kamata a gyara musu albashi domin su ma su ji daɗi su yi aiki yadda ya kamata saboda 'ya'yanmu su ma su samu koyarwa mai kyau daga wurin su domin da yawan su albashin da ake biyan su baya isan su shi yasa ba sa sa zuciyarsu a wurin koyarwa sai ka ga suna neman wasu yan sana'o'i daban don su je su yi su su samu kuɗin da zai taimake su amma in aka biya su sun samu albashi mai kyau kaga za su sa hankalin su a wuri ɗaya su koyar da yaran ne yadda ya kamata sannan makarantunmu da damun makarantunmu babu abubuwan da ya kamata yara su su samu su samu koyaswa da kyau misalin zaka je wani aji ka ga ba kujeru kuma ɗalibi ya kamata yana zaune ne don ya samu koyaswa amma babu kujeru wasu wuraren kuma babu alloma da za a rubuta musu akan eh, domin su su samu su gani sannan wasu ma kuma ba su da takardu na karatu so ya kamata a yi tanadin irin wa'annan abubuwan takardu na dalibai da na malamai ma da za su samu suna rika koyarwa da kuma kujeru da yara za su samu su zauna don su yi karatu da kyau sannan a yi azuzuwa domin wasu ma azuzuwa ma baya isa shi yasa a aji ɗaya sai ka gan an samu yara da yawa sun yawa domin karancin azuzuwa amma in aka samu azuzuwa haka nan da dama kaga za a samu sauki yara za su samu koyarsuwa daidai yadda ya kamata sunana georg shamaki za mu so gwamnati su taimaka da bangaren fidda malamai da suka je makaranta makarantan da aka keba ma malamai su je kamar irin college of education muna da su ko ta ina sai kuma ba kawai malamai da mutane da suka je wurin ba kawai amma a tabbatar wayannan malamai an gurbar da su a halin da ya kamata za su fito da certificate wadda zai amfani ga yara domin wayansu kwarai da gaske suna zuwa makaranta ba su koya komi abin da ya kai su ba so ina gan wannan aspect ya kamata gwamnati su yi aiki a kan shi sosai shi ya sa ma ko a mu yanzu za mu ji wayansu graduate amma ba su iya karatu ba wannan abu ne da ya kamata gwamnati su duba sai kuma a gwamnati ya kamata su yi taimako a bangaren kawo kayan karatu da zai taimake yara a makaranta wani lokaci wasu makarantu in mun je za mu gan silin yana yoyo in an ruwan sama ko kuma ba kujerun zama wani lokaci problem ɗin su principal ko headmaster suke da laifi domin kila kuɗi ya shiga hannunsu ba su yi abin da ya kamata su yi ba so ya kamata gwamnati su tabbatar wai in an ba da kudi in dai gwamnatin sun ce e su suna yi su ba da mutane da za su dinga sa eh, ido a kan abubuwan nan akai-akai da kuma kaya kamar blackboard yanzu muna modern eh, era ba using chalk muna using eh, markers and the rest suna da <laughs> amfani a makaranta a bangaren iyaye iyaye suna da aiki da dama da za su yi su taimaka a fayin makaranta domin yanzu mun gane wai iyaye da yawa su su suna ma murna yaransu su je makaranta domin me uh, in yaran sun je makaranta is just like a relief to them as a parent don me da yawa yanzu kowa ya ba da lokaci ga neman kuɗi ba lokaci ma yaro a zamanin da iyaye da rashin zuwa makaranta ba su iya karatu ba amma za ka gan baba zai tabbatar ko uwa za ta tabbatar in yaro ya dawo ta ce me aka koya muku amma a zamanin yanzu iyaye ba lokaci wayan su ma sabagen yawon neman kuɗi in an ajiye yaro a zamani yanzu yaro kila a wata hudu ko shida an kai shi makaranta za a ajiye shi sai can da yamman dare za a dawo a doke shi. Masu haro da wannan rahoto daga Kaduna Allah ya kama karshen shirin na gari na kowa na wannan mako sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. a gaida Sahabu da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To, dubban masu zanga-zanga ciki har da masu adawa da tsarin jari hujja da 'yan rajin zaman lafiya da 'yan rajin rayuwa ba hukuma duk sun haɗu jiya asabar a gandun shakatawar nan da ke yankin tsaunukan Jamus a gabanin babban taron kwanaki biyu na ƙasashe bakwai masu manyan masana'antu waɗanda ke bin tsarin dimokuraɗiyya. shugaban amurka barack obama ya jinjina wato ya jinjina mai so sarai a wurin jana'izar dan mataimakin shugaban kasa joe biden mai suna biyu biden inda ya bayyana mamacin da mutum mai matukar nuna kauna kuma wanda aka saka masa da matukar kauna Ms. Obama na ɗaya daga cikin mutane da dama da suka jinjina ma biyu Biden a jiya Asabar a majami'ar Katolika ta St. Anthony Padua da ke Wilmington na jihar Delaware. Yau Lahadi ake zaben shugaban ƙasa a Turkiyya wanda shine zaben da aka fi kankan ciki a cikin shekaru da dama inda shugaba Rajab Tayyip Erdogan ke neman wani wa'adin. don ya sami damar yin gagarumin canje-canje ga kundin tsarin mulkin ƙasar. To, Madalla, abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.